da zina Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna larba ko larba sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shida ce da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a kalandar turawa ban gushe ba muna cikin suratu yusuf a cikin suratun yusuf mun kwana kan aya ta da biyu eh? aya ta cikin da biyu eh, muke kanta lokaci ya kare za mu shiga cikin aya ta da uku ina bi qamisi hadha أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العلم قال أبوهم إني لأجد ريح لولا قالوا تالله إنك لفي فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد قال أقل لكم وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي Soci yi zahabu bi kwami su yi haza ku tafi da wannan rigantawa, falkuhu alawajji adi ku jefa ta da huskar mahaifina, idan kuka yi haka ya ake basira zai koma mu gani. Ko ya ake basira zai zo yana gani wato ni ahali kuma ajma'in ku zo wani da yalanku baki daya walamma fasalat al a yayin da karuka suka fito suka baro misar kenan suka a ah, falastin qala sai shi annabi yaqub yace shine qala abuhum sai mahaifinsu ya ce annabi yakubu ke na yana can gida tare da sauran iyalai ya ce inni la ajidu riha yusuf ce lalle ni ina jin kamshin yusuf ina jin kamshin yusuf nan da nake laula an tufannidu in ba don kada ku karyata ni ba ko in ba don kwata ku danganta ni da rudewa ba kalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah innaka lafi yi kalfadi lalle kai kana cikin kuskuren ka da dade innaka lafi yi kalfadi lalle kai kana cikin kuskuren ka da dade ko rashin gani ka ga al'amura irin da dade rashin gane lamurran walamma an ja albashiru ce lokacin da mai albishiri ya zo alqabu sai jefa rigar kamar da annabi sai ba da umarni ala wajhihi ga fuskar shi ma aikin fartar da basira sai koma yana mai gani kala sai ce shi annabi ya kuke ne yake magana da iyalan ne ce da su alam kullum ashe ban gaya muku ba cewa inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba game da Allah kalu sai suka ce ya abana ya mahaifin mu istaghfir lana dhunubana ka nema mu da gafarar Allah da zunuban da muka aikata istaghfir lana bana ka nema mana gafarar da zunuban mu inna kunna khati'in lalle mun kasance masu aikata ba daidai ba ko kuma masu ganganci kala sai biyu sai ce da su sau ba astaghfiru lakum rabbi kan zan je ma muku gafarar ubangiji na innahu huwa al-ghafurur rahim lalle shi Allah ta'ala mai yawan gafara ne sannan mai yawan rahamani Wannan shi ne jiya idan yan uwa ba su manta ba muna kan gaba a cikin wannan kissa ta annabi su alaihi salatu wassalamu <clears throat> kan gaba da eh, ake bayani game da tattaunar da ta gudana ko take gudana tsakanin annabi su alaihi salatu wassalamu da 'yan uwansa bayan sun gane shi ne gashi basaraki a wani lokaci lamari ya bayyana cewa lalle yanzu shi da yi dan wasu to shi ne suke nuna mata cewa lalle Allah baraka wa ta'ala ya ya bibita ka zabe ta akan mu mu kuma mun kasance eh, mutane ne wanda suka aikata ba daidai ba ko suka yi kuskure to shi ne shi annabi yusuf alaihi salatu wa salam yake mai sa su magana da cewa ai babu wani aibatawa akan ku babu wani aibata ku da zangi akan abin da kuka yi Allah ta'ala zai gafarta muku Allah shi ne mafi jin kan masu jin kai la tasriba alaikumul al-yawma ko wanda muka ce ah, <clears throat> an ruwaito daga eh, ibn ishaqa amma da ibn jarir samari ya ambata ya fassara la tasriba alaikum al-yawma cewa la tasriba ay la ta'ira alaikum babu wani aibatawa da zan yi muku babu wani abu zan ambata da aibin ku <clears throat> da yau shi nan matsalar ta kare albabu sirri shi ma an ruwaito daga gare shi yake cewa ma'anar la tasriba alaikum al-yawma shine la azkuru lakum zambakum ba'da yau la azkuru lakum zambakum ba'da yau ba zan sake ambata muku wannan kuskure da kuka yi ba bayan kawai yanzu wani sama shi ta kama ne faɗi amma daga yau ba zan sake cewa komai game da abin da kuka aikata ba abin ya riga ya faru ya kari an wuce wurin ina fatan gani to shine sai ce da su ya gafiru Allah lakum wa huwa arhamur rahim Allah shi gafarta muku Allah ta'ala shi ne mafi kan masu jinkan shi ne mafi rahman masu rahama faɗansa ya gafirin lafi lakum eh, muka ce malamai na tafsiri zalibin eh, da abin da suka tafi a kan shi ne a nan wurin addu'a ce ta alkhairi annabi su wa alaihi salatu wa salam yake musu game da kuskuren da suka yi shine cewa ya gafirin lafi lakum Allah shi gafarta muku Allah ya gafarta muku laifin da kuka yi da kuskuren da kuka yi wanda ya gabata game da abin da shafi haƙƙi na da haƙƙin ɗan wani da ne amma muka ce in ka dubi yaƙin jumla ya gafiru Allah za ka ga fi'ili mudari ne ah, fi'ili mudari ne ba fi'ili amri ba to shi ne muka yi tsokaci a jiya cewa a usulubi na addu'a kamar yadda malamai suka fayyace ah, ga asali akan yi amfani da fi'li mudari kun gane ko wato shi fi'li am al asli ga usulmi na addu'a sigar sigar sa akan yi amfani da fi'li mudari ya fi'li amri ne ba wa yi amfani da fi'li amri ya fuskanci Allah ta'ala ubangiji to sai zama wannan ba sunansa umurni ba amma sunansa addu'a kamar da kuka ce ka ce rabbana fil lana wa afu anna warhamna wansurna ala alqawmi wansurna ala alqawmi kafir kaga wannan duka fi'ili ne am kun gane ko to irin wannan shine asali ah, akwai na biyun sa shine akan yi amfani da fi'ili mudari wanda muka ce masbuqun bila annabiya ka kawo fi'ili mudari amma gabanin sa sai ka kawo la wacce take nuna hali to amma wannan idan ba wai amfani da shi ya fuskanci ubangiji kaga ba hana ubangiji yake ba amma roƙon ubangiji yake masa wannan ko kada ya masa kaza roƙon ubangiji yake cewa ya ubangiji kan ya bane kaza amma ba ne yake bai wa Allah ba kamar yadda kuka ce za ka ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana la tu'akhidna kaga asalin ta tu'akidu ne ko kaga tu'akidu ai fi'li mudari ne to saka illa tu'akhidna karka kama mu ah, aka zaka ji tace la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ko yanzu la tuzigh asalin ta shine tuzibu tuzibu a yi zibu izagatan to asali fi'ili shine tuzigu sai ke la tuzir wato kada ta karkatar da zukata mu ya ubangiji misali wani misali shine rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin la ta taj'alna yanzu asali ta taj'alu taj'alu sai ka ce la ta taj'alna wannan da shi ne asali na addu'a kamar da malamai suka fayyace ah, amma suka ce ya halatta a cikin wannan salo na addu'a mutum ya yi amfani da fi'ili mubari wanda yake ba shi da wani abu da ya gabace shi ko yake ƙarshensa ya halatta haka nan kun gaje ko ah, kahin mu ambaci wannan bari mu fara da ma zai shi ya fi abin nan ko Shi ne farko eh, suka ce halatta ka amfani da fi'ili madi a wurin addu'a madadin da amri ta ka amfani da madi ka ce misali rahim Allah fulana rahim Allah fulana ko rahim Allah ah, ghafara Allah li fulana <clears throat> ina fatan kun ne, yanzu kan ka ce rahim Allah ai a zahirin ka kana <clears throat> cewa Allah ya riga ya bi ya riga ya rahama ka ce ce Allah ya riga ya ne ya gafarta mashi ba ka ga ainihin ba ba wanda kake son kashe ba in ka ce rahmahullahu kana ce Allah ji kanka Allah masa rahama hakan ka ce gafarallahu lahu shi ma ce ka Allah ya gafarta mashi ba kana ce Allah ya riga ya ya ba <coughs> ina fata kun gani to ai wannan kuma suka ce haka ya halatta mutum ya amfani da fi'ili mudari wanda shine mahallin shahid ya halatta mutum ya amfani da fi'ili mudari a cikin addu'a wanda muka ce farkon sa babu wani abu shi zama kace kila babu wani kamar yadda nan annabi sai ce ya gafiru Allahu lakum ya gafiru kaga mudari ne ko ba wani abu farkon shi ba wani abu karshen sa sai halitta haka nan a matsayin addu'a kamar da zo cikin hadisin eh, abu huraira wanda zo cikin sahih bukhari eh, ya zo a cikin wata riwaya daga anas dan bayani wata riwaya kuma daga salma sidin al-aqwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya tashawa to sai ce alhamdulillah <clears throat> to idan ce alhamdulillah hakki ne ga dan uwan musulmi da ya ji ya yi cewa ya ce alhamdulillah sai ce mishi ya kalla ya kalla to shi ma mai addacciyawan sai ce da shi ya haji kuma Allah wa ya kuma da ku a wata riwaya ya ce ya gafiru Allah da ku yanzu kaga wannan siyaki da zo cikin hadisin mutum ya yi addacciyawa ka ce da shi alhamdulillah ka ce da shi ya yarhamukallahu kaga yarhamu ai fi'li mudari hmm yarhamu kace ba fi'li mudari ne ba to amma kuma ai addu'a kake masa ko ne fassara yarhamuka Allah eh Allah Allah Allah ya maka rahama ya yarhamuka Allah ko gani boy ku to aka ce shi kuma sai ce da kai ya hadikumullahu wa yusbihu ba'dahu yanzu ya hadisi ne mudari yuslihu ma mene ne mudari ne amma kaga ba ba ba mudari ake nufi nan ba yanzu dai ce da kai ya hadikumullahu ina cewa Allah ya shirye da ku kaga addu'a kenan ko wa yuslihu balakum yuslihu muka ce mudari ne amma ba mudari ake nufi nan ba sai ka ce ya ce da kai wa yuslihu balakum wato Allah ya kyauta tsakanin ku a ɗaya ya ce da ku ya ce da shi Eh, yaghfiru Allah lana to wannan duka dai muka ce eh, an akan yi addu'a haka don haka shi ce ma'anar wannan magana ta annabi Yusuf yaghfiru Allah lakum Allah shi gafarta muku wa muhammad bin ali ashefani rahimahullah a tafsirinsa shi kuma da ya zo kan wannan matsala to sai ishara zuwa ga saɓanin da malamai suke da shi a cikin ma'anar wannan ibara ta yi gafirullahu mulakun wace annabi yusuf alaihi salatu wa salam ya ga yan wata ya gafirullahu lakum kam kan mun addu'a ce ko amma shi shaukani ta ce malamai suna da saɓani cewa ya gafiru lahu lakum addu'a ce ko ba addu'a ce ba kun gane ko sai kita wasu malamai suna ganin addu'a ce annabi su yi musu kamar da muka yi bayani kenan ya ce wasu malamai kuma suna ganin annabi su alaihi salatu wasallam labari yake bai wa wasa labari kawai yake bai wa wasa cewa Allah Allah zai gafarta muku ko Allah ya gafarta muku a wannan magana sai shi shaukani rahimahullah ya tsokaci akan muhimmancin alwaƙafu wal ibtida alwakafu wal ibtida a cikin fannin qira'at dalibai mutakhassisina fi alqira'at ko a cikin abin sha alqur'ani su sami da kira shi da suna alwaƙafu wal ibtida yana da yawa cikin ƙur'ani kuma kamar shi shaukani ya ishara da sauran malamai Alwaƙafu wal ibtida wato yana da tasiri da muhimmanci wajen fahimtar inda ayoyi ko kuma makasai na ayoyi alkur'ani suka zo gaskiya wato gwargwadon ina aka tsaya da karatu gwargwadon ina aka tashi shi ne alwakafu walibtila wani yana da rawar da yake takawa wajen ka gane nassi ka za ka mu yake cewa kun gani shi ne shi shaukani Allah! a wani bayani na yake cewa a babin alwaqaf wal ibtida ita wannan aya da muke kanta <clears throat> yace akwai sabani a gurin malamai dangane da ina ake tsayawa ina ake tsayawa a cikin ta kun gani yace dukkan mutum yace masu karatu qurra kenan wanda suka karanta cewa la tasriba alaikumul yawma sai zaman nan ne wurin tsayawa a gurin su la tasriba alaikum alyawm ko gani gane ko to yace wa'anda suka tsaya a nan wurin to jumlar Allahu lakum ita wannan jumla addu'a ce annabi Yusuf alaihi salatu wasallam yake mai wannan kamar kenan eh, aya ta kunshi bangarori guda biyu yanzu la tasriba alaikum al-yawm labari yake ba su babu wani aiki gare ku a yau ba zan ambaci wani laifin ku ba daga yau magana ta kare ya zafirullahu lakum Allah ya gafarta mu kun gane ko yawwa saboda ka la tasriba alaikum al-yawm sai ka tsaya ya zafirullahu lakum yanzu wannan sai zama addu'a ce sabon jumla ce kenan kun gane yace amma qurra wanda suka karanta la tasriba la tasriba alaikum suka tsaya nan wurin la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum la tasriba alaikum sai zama akwai waqafi anan kenan ko sai zama ibtida al-qira'a shine al-yawma yaghfiru Allahu lakum kun gane wannan yana babban kidan ko sai ce qurra wanda suka karanta a haka to yanzu al-yawma yaghfirullahu lakum yace wannan ba jumla ce du'a'iyya ba jumla ce khabariya jumla ce khabariya don haka annabi yusuf yana ba su labari ne kenan duka cikin maganganun la tasriba alaikum al-yawma la tasriba alaikum babu wani zargi a yau tattare da ku sannan ba za a ambata muku wani yanzu ku ba al-yawma yaghfirullahu lakum yau Allah ya gafarta muku zunuban ko yau din nan Allah zai gafarta muku zunuban ku don haka al-yawma yaghfiru Allahu lakum sai da jumla ce khabariya ba du'a'iyya ba kun gani suka ce ya ba su labarin cewa Allah zai gafarta musu zunubansu ko ya gafarta musu zunubansu a yau ce wal'alla saboda Allah ta'ala ya masa wahayin haka Allah ya masa wahayin haka saboda shi annabi Allah ne da aka ba su labari cewa yau din da nake magana da ku wato da farko dai ba zan zarge ku akan wani laifin kuma ko ba zan sake samu ko ne aibi da game da shafi laifin kuwa sannan yau din na Allah ya samu ku zunuban ku ya ba su wani labari ne saboda Allah ne gaya marhaka haka kun gani to shi ne abin da eh, shaukani ya isharar zuwa gare shi sannan malamai suka ce eh, duk da in ka ɗauka cewa al-yawma yaghfiru Allahu lakum wannan jumla ce khabariya kamar da ya ishara wata kuma gaskiya yana da fuska kwarai da gaske yana da fuska sosai ah, suka ce amma da haka kuma a wani bangare za ka yi mulahazar cewa zai zama kila jimla ce ya ce zuwa zahir lakin tana da ma'ana addu'a jimla ce ya ce zuwa lakin tana da ma'ana addu'a domin yana yiwa ya zama cewa a shi cewa fadansa al da yaghfiru Allahu lakum ma'ana addu'a yake musu cewa yau Allah ya gafarta muku ne zahirin amma abin da ke son shi yau ina muku addu'a Allah shi gafarta muku abin nufin yin amfani da jumla khabariya idan tana nufin du'a yana da yawa cikin lugar arabiya yanzu ka ce da ni wa sallallahu ala nabi karim wannan salati da mutane suke yawan yi musamman yan boko in za su buɗe magana wa sallallahu ala nabiyil karim yanzu kaga wannan jumla ce a zahirin da jumla ce khabariya kuma ba khabariya ce ba ba khabariya ce ba a khabariya ce ba dan fi'li ba zuri kun gani haka ka ce ni qala rasulullahi sai ka ce sallallahu alaihi wa yanzu sallallahu alaihi wa wannan jumla ce khabariya ce zahiri to amma ma nata to a ce eh shi ne son ci to saboda ka koda al-yawma yaghfiru Allahu lakum fi zahir khabar ne zai dauka mana addu'a ne hai har yau shi ne son ce wannan shine mulahazar da wasu malamai suka yi wallahu ta'ala alam abin nufi anan dai wurin annabi su alaihi salatu wassalamu ya nuna musu karamci gaskiya ta yadda sun yi laifi <clears throat> kuma bai mata da laifin ba ya mutu isharansa amma da suka nuna sun gabatar da intiza neman hanzari sai ce musu ta siri ba laifin yau sannan kuma musu addu'a ta alkhairi ya gafiru Allah lakum wa huwa arhamur rahim ka gwamna karanci ne babba ya fiya ce da karanci babba Sheikh Abdurrahman من ناصر السعيدي رحمه الله التفسير السيدي فدان الله تبارك وتعالى ينا بعد الأبادي جميل عن نبي يوسف لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سيتي فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم بذكر الذنب السادس سيتي فسمح لهم سماحا تاما sai annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya yafi mu'minin ɗan uwan nasa yafiya cikakkiya min ghairi ta'yid lahum ba da aida ta su ba bi zikri zati sadiq bi zikri zati sadiq ta hanyar ambata musu laifin da ya riga ya gabata domin ya gaya musu la tasriba alaikum al-yawma daga yau shikenan saboda ka ya yafi musu cikakke ya ne irin wacce ba zai sake ambata musu wannan laifin ya zarge su da cewa sun masa wani abuwa bayan wannan shekhu saidi yake yace a lahum bil maghfirati war rahma sannan dadin dadawa bayan ga ya ba, ga wuce maganar ambaton laifi cewa ba zai sake ambaton wannan ba sannan musu addu'a da Allah shi musu gafara kuma ya musu to sai ce wa hadha nihayatul ihsan wa haza ni hayatul ihsan shi wannan shine gayar ke tsawa shine gayar ke tsawa mu ce maka laifi irin wannan mai girman gaske ya bi ma salwan ta rayuwar kuma mana amma ka zo ka yafi bashi irin wannan ya fiya daɗin daɗawa ka ce maganar nan ba zan sake maka ita ba kar ka damu maganar ta wuce sannan kuma ka mishi addu'a Allah shiga faɗa mashi Allah masa rahama ya ce wannan shi ne nihayatul ihsan wa hadha nihayatul ihsan wa ne nihayatul ihsan alladhi la yata'atta illa min khawatil khalq ya ce wannan shi ne gayar kyautatawa wanda ba zai iya yiwa ba sai ga wato bayan Allah na musamman bayan Allah na musamman su izza da irin wannan yariya wa khiyarul mustaqim da kuma zababbin zababbu irin zababbun zababbun wanda Allah ya zaba su kawai suke irin wannan yariya gaskiya ku saurara wannan matsala kamar muke faɗa mutum ne maka laifi ba so guda ba daga cikin laukan ya nemi ya salwantar da rayuwarka amma Allah bai kashe ta ba ya zai waye gari a gabanka kana da mulki sai da in ka ce a kashe shi za a za a kashe shi in ka ce a kashe gurguwa za a kashe shi duk abin da ka ce a masu za a masa amma ka fara tattaunawa da shi akan laifin nan da ya maka ya ce lalle gaskiya ne ka ina yi kuskure kaza kaza ya fara neman hankali sai ka ce kwantar da ka. ni ba za a gata ka akan laifin da kai ba kuma ka sani da yau ba ba zan sake ambatan wannan laifin da kai ba sannan ka zo ka ce ina maka addu'a duk abin da kai Allah ya ce maka Allah ya gafarta maka mutumin ne zai yi wannan dan Allah eh mutane wani za su yi wannan shi yasa shekh yi sai yake cewa wa hada ni hayatul insani lalli la ta'adda illa min khawati al-khalq wa khiyar al-mustaqim sai zababin bayan Allah su suke yin wannan wannan ne gaskiya magana in ba ka ba su laifin da bai ko kai kusa ga wannan ba in kai masa shi wallahi sai alama sai ya bai da martani Allah ke amma wanda kawai da suke iya kai ga wanda matsayi su ne kaɗai mutane da Allah ta'ala ya ya ya ya datar da su wani akalla ko bai rama ba sai ya mutu ya rama da labarin kamali shi bai rama ba sai ce maka ya yaki amma da duk labari sai sai ce a ah, ina wani wallahi ne yamin kaza shi yamin kaza shi yamin kaza ji da kuma ce a ah, wallahi ne yamin kwanci ba wani ya taɓa yi yamin kaza sai ya mutu ya rama da labarin laifin da kai ba. to amma shi annabi Isa alaihi salatu wasalam ya ce irin wanda ba zai duk irin wanda duk babu shi wanda shi ne Allah ya samu dace tare mun mutane dai sai su kwatanta da gudunan abinda Allah ya musu akwai bukatar mutane eh, yan wasu kai musu laifi su yafi mu'amalarka da mutane da zamantakewa ka da su ana samun kurakurai kai ba masumi bane su ma ba masumai ne ba kowa na da kurakurai babu wani wanda ke da kamala kowa na da nakasu a tare da shi haka rayuwa take mala tunda da kai ba annabi bane ba mala'ika ne to da ke bukata in wani ya maka laifi kai hakuri kai yafi kai ma kai da yayin wani laifi kana bukatar kai ma kusurin da kai wani shi ma yaje maka kuma sannan a lokaci guda <clears throat> kai ma kana ma Allah ma kurakurai to ai kana son Allah ya ji maka ko kana so Allah ya bi maka abubakar radiyallahu anhu da irin wanda matsala ta faru a gidansa da kai da misa wanda ya shiga cikin tattaunawa akan matsalar da ta shafi ma umul mu'minin Aisha kazafin zina ai abubakar ya ya damu sosai kuma ya mai da martani akan shi ce duk alkhairi da yake masa tunda bai mutunta shi bai mutunta gidansa ba ya jani amma Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi ma kuma abukar hayyar su akan wannan matsala hayyar ran sai ce duk abin da yake mu sa gaba da yake sai Allah Allah zafar da aya yana ma abukar fada cewa la ya'tari kullu al-fadl wa siyati ayyi an yutu ulil qurba wala tamul masakin tace wal ya'fu wal yasfaku ala tuhibbuna shi nake son kai gari shi ala tuhibbuna an yaghfira wa lakum shi mutanen da Allah ba su falala kada su yi rantsuwa ce ba za su baiwa ba za su wada gudunmuwa da mako ga yan uwa sun ba da da miskinai da wayi saboda su matsaloli suke faruwa da rayuwa kanin ka ko dan uwanka ya maka laifi ka ce ba zan sake baka kaza ba ko na kore ka ko wannan wani talaka da ka saba taimaka mashi shi ma ko yaron kake ka ce ba za ka sake mashi kaza mu saboda maka kuskure kaza haka hakila ka hada da rantsuwa ce kar ku haka shi ala tuhi buna an yi nasarar Allah lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku ne ai kuma kuna da laifi tsakanin ku da Allah ko yadda kuke so Allah ya gafarta muku kuma wani muku laifi ku ne ku yafe mashi to haka nan ya kamata mutane su kasance gaskiya su rika taushi zukatan su su rika samun sassabci tsakaninsu da mu'amalolinsu da 'yan Allah ya samu dace malamai suka ce irin wannan matsayi na annabi su alaihi salatu wassalamu da ya dauka wanda muka ce matsayi ne na bayan Allah khawasul khalq malamai suka ce irin wannan matsayin fa wani abin sha'awa kwatan ce irin shi ne ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwatan ce irin wannan ibn ishaq sahibu sira ya rozo a cikin sira ta ci a riwayar da ta zo a hadisin amru bin shu'aib al-adihi amru bin shu'aib al-adihi hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya ci makka da yaki wato lokacin da aka yi fatu makka annabi ya shigo makka ya gallabi mutanen makka saboda ga mutanen makka duk suka hirgici sun ga karfin da ya fi nasu yanzu ka sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man azama da sai fahu fahu a ne wa man dakhala dara abi ne fahu a ne shi dukkan mutumin da ya sa takobin shi cikin kogensa shi ke na karkuta ba shi ya zama abin ta ci ba abin zaɓa ce kuma duk wanda ya bashi gidan Abu Sufyan ya labe a can fa huwa amin shi ma ba abin zai ba to haka dai al'amuran su kasance a makka wa in kana ba a yi irin wanda zubar da jini ba kamar da yan wasu sani a tarihi to mutane sun hirgice dai cikin su ya ruwa kamar ce sun ga fawa da tafi tasu don haka annabi ya shigo makka ya ce makka ba su da tacewa yanzu ba su zukun zukun da ƙarshen suka fito gaban annabi ba abin da za su annabi ya gallire su sallallahu alaihi wasallam wa'annan dai manya-manyan ƙurashawa da ka sani wa'anda suka yi ta gallaza ma annabi a lokacin da yake maka kafin yin shira wa'annan da suka yi ta azabtar da su bilal suka kashe su suka kona su yasir da amma da wayi kun san wannan tarihi to su dai wa'annan mushrikan sanadi da kuma shi ne sai ga ku tsugunne gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su san ni zai faruwa suna girgice kuma kai ka tabbatar da ba sai na gaya maka ba ai laifin da suka ma annabi Allah annabi sun ci zarafin annabi sun ci zarafin wani annabi ke tare da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama to yanzu ga annabi ya samu bi dama akan su ta yadda in annabi ya ga dama duk zai kashe su duk ne yace kashe su an gama za a kashe su sannan idan yace duk sun zama bayi sun tabbata matsayin ne na sun tabbata bayi ya da yace dukkanin su sun zama bayi babu shakka sun tabbata bayi ba na, to sun san da haka kuma saboda ka suka zo hirgice gaban shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dubi su yake cewa ma za ta zunnu da anni fa'ilun bikum ma za ta nuna da anni fa'ilun bikum ki to ku yanzu me kuke tsammani zai muku tunanin ku zai muku sai suka ce ta akhun karimun wabu da akhin kari suka ce a ah, aikai dan wani mai daraja ba kama mutum ne kirki eh, kai dan mutum kai dan gidan girma akun karimun wa ibnu akan gari kaga na yanzu eh, suna neman alfarma ko suna neman alfarma su ma sun san fiye da suka gana sai annabi sallallahu alaihi wasallam muhallin shahid sai ce da su la aqulu lakum illa kama qala yusuf li ikhwatihi la tasriba alaykum al yawm idhabu fa antum tulaqa yace ba abin da zan ga muku ko ni ba zai muku ba kawai zan ga muku irin abin da annabi Yusuf ya ga mu dan wasa la tasriba alaikum yau ba wani aibata wanda zai muku yau ba abin da zai muku izhabu ku tafi abin ku fa an sun tolaka kawai da take ku da take ku ba wanda zai zan ba wanda ku shi saboda kanin sultan ma ya yi musu gaba ya ka duba girman laifin da suka musu da kuma irin damar da annabi ya samu a kansu amma shi wace musu la tasriba alaikum yau izhabu fa antum tolaka to kaga wannan al'amari ne mai girman gaske ba kowa ke yin wannan yadda ba to shi yasa a cikin tarihi ake ambatan cewa wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da sanadi da Quraysh da ya samu wannan dama kuma bai musu komai ba ya zama dalilin jiyawa daga cikin su ka musulunta jiyawa daga cikin su jama'a kuma ce shi wannan abu sufyan da aka ce man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin ran da musulma da shi da kusura shi da waye duk mutane da maka su suka musulmi yanzu wannan musulunta da sun ke mai yawan gaske shi ya bai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama bayan gama fatuhu makka sai ce to yanzu ba za a koma madina ba ba ma za a koma madina ba amma idan za a je yace hunay a je hunay a buɗe hunay ne ta ba duk waɗannan manyan makadin duk suka bi annabi aka wani jihadi aka tafi jihadi da su to kaga ya fiya ta yi amfani ko ba sai ba ta yi amfani ba to shi yasa wanda zai abu ne mai girman gaske wanda matsayin na annabi su alaihi salatu wassalam Allah ya samu dace to bayan wanda matsayin da dauka la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin sai ke izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira yace da su sabu bi qamizi hada ku tafi da wannan rigar tawa wato sai ya dauko rigar shi ya ba su yace ku tafi da ita can gida kenan idan kuka je da ita eh, a can gida fa falquhu ala wajhi ali ku je ba wannan rigar ga hustan mahaifina idan kuka yi haka ya ci basira zai koma mai gani ko ya ci basiran zai zo yana gani a cikin wannan bayani malamai suka ce akwai haƙƙu kamar da muka sha faɗi ita wannan kisa ta yi su tana da shi alƙaisar alƙur'aniyyar tilatti wa rikasi an hazar muka zira saboda ka cikin wannan magana za ku ga cewa ne inda za ka zo ta a ciki kamar ka ce bayan wannan magana ya tabbatu cewa ya labarin gida ya labarin dattijo ina kaza ina kaza suka ba shi labarin aikowa baba kaji kaji yanzu ya damu ya ba da bakin ciki da kaji ai ba ya gani ya maka shi saboda damuwar wani kai yanzu ya ji labarin kai shi ya ne ya To shi to shine sai ke da su inna bu bi fi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira ku je da wannan digar tawai dan ku je ku je wa digar a wannan baba na kawai abin zai faru ya ce basira zai dawo yanin ke. kun gane ko wannan shi ne ah, فلازم يجي يأتي بصيرة زي داو ينا قلي والإمام السيدي أبو تودا قريش يأتي بصيرا فسر الشني يعود بصيرا أو مبصرا واتو داو يأتي بصيرا ما يقني باين يا كسن تيجي لم باين شني يأتي بصيرا يأتي بصيرا بمعنى يعود بصيرا زي داو ينا مجني alfarra shi kuma abin da yake cewa ya ati basiran shi shine yarji'u basira yarji'u basira zai dawo a matsayin mai gari wannan za ga cewa duka ma'anar guda ne abin nufi da ya aka jefa rigar ga ga huskansa zai dawo a matsayin mai gani bayan da ba shi da shi kun gane ko wannan shine ya ce basiran zai dawo a matsayin mai gari akwai wasu malaman tafsiri da suke fassara ya ce basiran da cewa ma'anar shi ya ce basira wato in kun jefa rigar gare shi ya ake basira zai zo wuri na alhali yana mai gani saboda ka zai zo nan misira wuri na da idanunsu zai zama yana gani kun gane ko wallahu alama abin da sa suka yi wannan tafsiri suka ce ai saboda a cikin labarin kamar za mu gani yanzu nan gaba annabi su alaihi salatu wasallam ya buƙaci annabi annabi yusuf da annabi kuma din mahaifinsa da da duk gaba ɗaya su zo to wannan cewar da yi wa tuni da aji ma'ina to a wannan ne suka fahimci cewa faɗin annabi su ya ce basira wannan zakku wanda ya nemi yi to kenan zai zo yana bi yana gani zai kamo hanya ya dosa misira saboda ka zai iso nan yana gani ya ji wa masa jigan kenan kun gane ku wannan tafsiri yana da fuska amma dai in ka kalli abin da kissar ta faɗi gaba to sai kamar wanda magana marjuhiya ce marjuhiya ce gaskiya don a nan gaba kaɗan za ka ga abin da kissar suke shara zuwa gare shi shine cewa lokacin da albashiru ya zo da rigan wato wanda ke ɗauke da rigan a matsayin mai bushara nasi abin da ke cewa alqahu ala wajhi fartadda basira wato alqahu ala wajhi yana dakwa kawai sai jefa rigan a fuskarsa ta ce fartadda basira kawai sai kawai na gani wanda aka yi da fa'u ta aqib wato fartadda nan take ko ko gani ba fartadda basira wato nan take sai koma yana gani to kaga wannan yana gwada jefa rigan ana jefa ya zama yana gani ba wai an jefa digan ne sai da aka kimsa aka kwano ka je kama hanya sanar ne gani a hanya ba kuma gani ba to wannan shine wallahu a'lam to almuhimu ah, aka yi ba da wani ne annabi su alaihi salatu Salamu, cewa fa ba ala wajhi ya ci basira to sannan da su wa duni bi ahlikum ajma'in ko wato ni ba adikum ku zo mani da iyalan ku ajma'i da baki ɗayan su yanzu shikenan ku je da wannan rigar tawa ku jefa shi da ga ku jefa ta ga wanda mahaifina zai gani da kashe ku tattaro yana ku yana ku duk ku zo da ku da iyalan ku mai ɗaya wato ni da ahlikum ajma'in kun gane ko to wannan shine saboda kamar da suka ce nan wurin annabi su ya ba su umurni uku ne umurni iri uku ya ba su na farko ya ce su tafi da rigar shi shi ne wani rufin in zamu bi sabi fi haza umarni na biyu shi ne fa'alƙohu alawaji abi shi ne umarni na biyu umarni na uku shi ne wato ni da ahalikum ajma'i kun gane ko saboda kake ne ya buƙaci dukkan iyalan a zo da su dukkan wanda sunan iyali ya hada da shi to a zo da shi tun daga mata da yara da yawa ai duk da familin gaba ɗaya a tattaro su su taso daga falasini su dawo ke nan wuri annabi su alaihi salatu Wani wannan shine wani da gaya <clears throat> to amma tafsilin ko ambatan tafasil na cewa sun yi aiki da wannan umarnin na annabi su na'am <clears throat> kamar yadda zamu gani to amma ambatan tafasil din cewa wai iyalan annabi su suna wani da zaka samu malaman suna ta ambatan wannan sun kai ɗari kaza ko ɗari da ɗan kai ko kaza wanda duka malamai suka ce babu wani gaski da ya yi sha'ara zuwa gasa wanda yake tsayi sannan yawan adadin iyalan wani ala bai da wata dogon fa'ida kai dai an ce zo da iyalan su baki ɗaya su da wani wallahu a'lam to sai ce ma falamma ma aka yi fasalati li'imuhum to yayin da karukan suka fito wanda suka baro Misira suka nufo falastin qala abuhum sai uban sai ce inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun wala ma fakala al'iru yayin da karuka suka fito al'iru shi ne wannan ayarin <clears throat> karuka da suke zuwa su auna abinci a auna musu bisa da dabbobi su su dauko su fito su nufi garuruwan su ne al'iru to amma faɗarsa da ce fakala al'iru fasalat al-ayr wa la tuqati manansa shine kharajat al-ayr kharajat al-ayr wato lokacin da su karukan suka fito daga misra suka nufi wani sun kamar da amsa an yi kalmar fasalar da take son ce ma'anarta shine kharajar akwai aya idan yin cikin suratul bakar kenan falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi nahrin ومن شرب منه فإنه مني ومن لم أه؟ ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفته غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منه الشاهد فلما فصل طالوت بالجلوس أي فلما خرج طالوت بالجلوس لو كان طالوت في سيتي إن الله مبتليكم من أهل الله ما يجرمه كوني والإيمان korama na ruwa ga bukatar ta ruwa amma Allah zai jami gul korama ko wani shari ba minhu fa laysa min wanda ya sha wannan ruwan baya tare da ni wa man lam yata'amhu fa innahu min wanda ko bai san ne ruwan baya tare da ni amma illa man zarafa غرفة كو غرفة بيدي فشهد منه إلا قليلا منه الشاهد فضلت العير yana nufin uh, lokacin da karnukan suka fito suka bar misra kun gane ko to wannan shi ne, to a daidai wannan lokacin ne sai ce kala abubuwan sai mahaifinsu ya ce kala abubuwan sai mahaifinsu ya ce mahaifinsu kuma ne annabi a din wanda ake ba da labarin ya samu matsalar makamta saboda damuwa kuma aka ce an ba su al'iru dan su yan uwa na bisu suke cikin wannan ayarin tawagar an ba su rigar cewa in sun zo su jefa rigar da hussarsa zai dawo mai gani to shi annabi yaqubu sai ya ce Shi ne kala abuhum sai mahaifin nasu ya ce wannan magana malamai suka ce ya yi ta a daidai lokacin da shi yana can gida a falastin cikin iyalinsa da wa'anda suke ba su je can wurin auma, ilakace da jikoki da waye sun sauran da iyali da ta da su a gida a daidai lokacin da su kuma sauran ayyar da ake ba da labarin sun hannu da annabi su su kuma su ne suke kan hanya dauke da diga to a can ne yake magana tare da iyali sai ce inni la ajidu bi hadithu yace lalle ni ina jin kanshin annabi yusuf kanshin da na saba ji na annabi su yanzu nan da nake magana nake muku magana ina jin shi laula an tufannidun ko wato in ba don kada ku karyata ni ba ko laula an tufannidun in ba don kada ku danganta ni zuwa ga rubewa ba eh ba da ku ce na rubi ba to da na ga muku cewa ni yanzu da nake muku wannan nake muku wannan ina jin kanshin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya mutu wannan magana muku ce yana can a Palestine su kuma suna kan hanya wato daidai lokacin da kaga akwai masafa wato shi akwai zango ko tazara mai nisa tsakanin shi ba ce ko sun to dab da gari ba ko kusa da gidan ba kawai falon ma fasali da yi wa kashi sun ɗan baro misran kawai shi kuma daga can inda yake ce la'ajin la ajidu yi yusuf wurin yana da nisa gaskiya yana da nisa kun gane ko Abdullahi na Abbas haro rawaito daga gare shi ce Allah ta baraka ta'ala da kudura shi da ikon shi shi ya sa iska ya dauki wannan kanshin na annabi Yusuf da ke jikin riga ya kai shi har inda annabi ya kuma ya ji kanshin tare da irin wannan nisan da muka ce a tsakanin da ke tsakanin misir zuwa falastin malamai sun ta kaddara wannan nisan tafiya kwana da shi a wancan lokaci wasu da ta kai tafiya ta ta kwana uku da rakumi wasu ce kwana takwas haka da suke ta kaddarawa wurin da yana da nisa nan amma mutane sun sai da misir suke yanzu egypt yana kuma kuma kun san mawuƙi na Falastin to wurin da biyu da yake akwai nisa wato a tsanin iyan ba ka cewa mutumin da yake misra ko dab da misra a ce yana zoni turare misali da zai sa a jikinsa misali a ce wanda a can Falastin ne kan shi wannan sa. a tafiya ce ba wanda ba saba da shi ba amma kuka ce kudura ta ubangiji sun hukunta ta kamar da Allah ya faici wannan bayani almuhimmu ya gaya musu wannan amma fi ce laula an nidun an tufan nidun malamai suka ce daga eh, fili ne daga masgarin at-tafnid a tafnid wato ta ce fannada yufannidu tafnidan asalin kalmar kafin shi shine alfanadu alfanadu alfanadu kamar da zama shari'a yake farko yace shine al-harfu wa inkaru wa inkaru al-aqli min harami yake abin da yake da shi al-fadadu yace shine al-harfu shi kuma al-harfu shine wato kamar kace eh, wato in ce fukunan zakira kamar ka abin muke cewa da yaren zamani losing memory saboda tsufa yawwa ka kuma ne kamar mutum tunanin ka kawai rikici saboda ka kai shekaru ka fi nisa ko kuma a wasu a danganta wannan gare ka to shi ne tafnit ko a ce maka wato kai ba shi da hankali yanzu ba shi da hankali yanzu saboda tsohon kuya da shi kun gani to shi ne ke ce musu ina jin kanshin yusufu in ba don kenan kada ku ce na yi limin wani ba ko gwani ina jin ƙashin su in ba don kada ku ce ban da hankali ba wannan shi ne bayanin shi zama shari'i eh, malamai kuma suka ce daga cikin ma'anar da ko tafini akwai al a tafini suka ce yana ɗauka ma'anar al-takzib da kuma tafkifin ra'ayin wato ka nuna ra'ayin ka kayyata mu magana wani ko ka nuna ra'ayinsa ya zama mai rauni saboda tsoho ne ko ya samu ta matsala ta hankali to don haka laula an tufanni duni muka ce zai dauka magan in ba don kada ku jingina ni ga rudiyan kwakwalwa ba ko kuma in ba don kada ku kayyata ni ma da na ga ku ina jin karshe annabi yusuf alaihi salatu wassalam to shi da abin da ya ga musu inni la jiduri riha laula an tufanni duni to har yanzu cikin jumlar akwai wani bayani da malamai suka yi wanda yake ƙara fitowa da wannan isan rage. cewa ita wannan lauda ce laula an tufannidun ina ina ina ina ina an ci jawabin ta kun gane ko ina jawabin ta ina ka ita ta ya asalin jumlar take da ka hata so yadda asalin jumlar take ka kala so cewa laula tana buƙatar jawabi da sauransu to za ka gane inda jumlar ta nufa sosai sosai ka gane yadda wato sakon da ake so a cikin wannan jumla to kasantuwar dai lokaci ya kori za mu saka ta nan idan muka dawo za mu tusa wannan sai mu yi gaba insha Allah da fatan da da muka daga sawa Allah ba ne mu shi ba mu ladan sa da muka kuskure kuma Allah ya ce mana shugaba ta mana shafi cikin zakatan wa subhanakallahumma wa bihamdika